السلام alaikum wa الله wa yanzu dare ne na talata sha biyu ga watan jimadar ula ijar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da shida daidai da biyu ga watan march shekara ta dubu biyu da sha biyar. a ci gaba da tarihin shekul islam ahmad bin abdulhalim ibn taimiyya alharrani al abul abbas allah ya gafarta mai tarihin mun ɗauko shi a cikin wannan littafi rijalul fikar wadda'awati fil islam na al'amatu sayyid abul ali alhassani annadawi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba wannan tarihi na ibn taimiyya da muka ɗauko ya sha bamban da irin yadda su da dama ake ba da tarihin malamai irin wannan tarihin hakikanin gaskiya abinda ya kamata kenan dukkanin wani malami a ce in za magana a kan shi a fara bayani akan al'asirar zai ashe fihi shekul islam ibn taimiyya kowane malami ya ka faɗi irin zamani da irin jama'an da ya rayu da su za ka fahimci ya malamin ya zama kuma ya ya kamata ya zama kowane malami akwai ƙalubalen da yake fuskanta da kuma ƙalubalen da ya gada na zamani kuna fahimta? to wannan kalubalen yana taimakawa ya zama abin da ya zama to kusan yau abin da za mu karanta zai ƙara fito mana da wasu abubuwa sarari wanda abin da a da ba a sararin suke ba kun san mala ya kawo mana bayani akan ana ta sabata juyeta kan mulki ya koma hannun tarkawa mana khalifanci na musulunci ya koma hannunsu tarkawan nan ba larabawa ba ne addinin nan shigan shi suka yi ilimin addinin nan koyan shi suka yi haka tatar dan dama akwai makotaka mai yawa da su waɗannan tatarawa sau da tatar mutane da suke rayuwa a yanki na rasha wajen su ukraine din nan kun gano wannan musamman yankin garin crimea a nan ne ta tarawa suke to da yawansu lokacin da muka ji ana ta wannan yaƙe-yaƙe ana ta rigingimu sun musulunta to sai dai mala ya gaya mana ba su bar al'adunsu ba ku gano wannan da wasu abubuwa nasu mai yawa ba su bar shi ba sai suka shigo addinin da kuma wasu al'adu nasu wanda duk da al'adun ba masu kyau ba ne to amma sai ya zama sun zama manyan mutane masu fada ji a cikin kuma daula a cikin gwamnati idan ko zama manya ko ga zama kuna da arziki ko kuna da yawa sai ya zama waɗanda suke tare da ku ko ku kanku sai ba ku yi karatu ba za ku fuskanci matsala a wancan lokaci ta tar su suka yi karatu tarkawa su suka yi sai zama gwamnatin nasin sai aka ja su a jika kun gano wannan to amma kamar yadda muka ji a baya sun yi wani abin arziki ɗaya shine ba sai katsalandan cikin al'amarin addini ba yana daga abin da ke haifarwa mutane matsala har yau shine katsalandan cikin al'amarin addini mutanenmu matsalar da suka fuskanta kenan hatta sarakunan gargajiya na ƙasar hausa abin da ya watsa al'amarinsu shine katsalandan cikin al'amarin addini da sun yadda su masu sarauta ne suka ci gaba da sarautansu abinda ba su gane ba sai su tambaye malamai kun gane to sai zama sarakunan sun ce su sarakunan musulunci ne a lokaci ɗaya kuma ga su jahilai kun gane wannan kuma da sun yadda da irin jahilcin da waɗancan tarkawan suke da shi kasan su tarkawan da suke da su jahilai ne sai suka nemi alƙalin shugaban alƙalan sai suka danka mai al'amarin gudanar da addini sai suka ja baki suka shiru to za ka zo ka ji irin tsarinsu malamai masallatai abin da ya shafi makarantu da sauransu shugaban alƙalai ya jagorance su a bisa dokokin musulunci gwamnati kuma za ka zo ka ji irin nata a yau su ba wancan suke bi ba kuna fahimtar wannan to sarakunanmu na gargajiya ka haɗa har 'yan siyasa haɗo da 'yan boko na ce 'yan boko manyan ma'aikatan gwamnati waɗanda ƙasa ke hannunsu in ga kasa su kashi 100 to kashi 85 gaba ɗayansu ba su karatun addini ba ba su ma san shi ba har yau kuma to kuma suna son duk in aka zo za a yi maganan addini cin da su musulmi ne sai su yi uwa su yi makarbiya shi sa suke samun matsala a yau sai aka samu har masu kudi sun shigo cikin harkar hukunga wannan harka na addini duk wanda ya mai hawan kawara sai allah ya karya kashin bayan shi in kana takawa da samu sai allah ya watsa samun ka kaf ba tsokanan allah ya bari kun ne don annabi musa tuhuman da ya mafi fir'auna kenan Allah ya bashi dukiya Allah ya bashi mallakan kadarori sannan Allah ya bashi mulki to duk wanda ya fada ko ya fito na fito ko ya karambani cikin al'amarin addini ko malamin ne da kai sai Allah ya karya shi ina gaya muku to su waɗannan tarkawa sai suka yi hikima sai suka zuke jikinsu da suka zuke shine sai suka bar malamai su abin da suke so sai ya zama juya daula malamai ke yi kun gano wannan da kyau ku so kuma tarkawa an ka so ka ce 'yan boko sarakuna da ma'aikatan gwamnati to shi ne mala ya gaya mana su kuma sai suka hada mai kyau da mara kyau da kowane gurbatacce kawai sai suka rankaya to za ku zo ku ja zamanin ibn temiya kusa irin abin da muke fuskanta a ƙasan nan a harkan addini da rayuwa haka yake ciki an waye gari kwata-kwata malamai su ake wai su cire bakinsu game da harkan mai harkar rayuwa duka kuma wannan shine abin da turawa mulkin mallaka suke so kun gano wannan shine a raba daula da me da addini shine secular system shi ne abin da talakawan ƙasar nan suke son sai maturawa a banza malamai su ja baki su shuru kun gane sai su sai abin da suke so karo na biyu cikin circular system shine alaman tashin alkiyama da annabi ce hatta izalam yubki aliman har sai an rasa malami mai mutunci da zai iya fada a ji ittakhadha nasu ru'usan juhala wai sai a waye gari jahili ne zai jagoranci ra'ayin al'umma shi da yana faɗa abin da al'umma suke so sai su bi sai su rika sauraron bayani daga wajen shi yana masa bayani da sai su bata kuna fahimtar wannan da kyau ku to ne abin da ya taso amma irin waɗannan abubuwan ƙarshe ana samar da juyin juya hali da Allah madaukin sarki yake wargaza ire-iren waɗancan abubuwa waɗanda suke ba daidai ba allah ya sauwaka a bayanan da ya gabata in kun haɗu za ga dai an ware al'amarin addini a wajen shugaban alƙalai ko to sai mala ya ce wahtaju fi zati anfusihim sai su waɗannan sarakuna tarkawa da ta tarawa sai suka zaɓan makansu ilar rujo ili adati junkiza khan sai sau koma tsari irin na junkizi khan walikti da'i bi hukumi suk sai suka ɗauko hukunci irin na ya suk ka ɗauke shi a matsayin kamar ka ce constitution zai taimaka maka wajen fahimtar abu an gano wannan da kyau ku shi kan junkizi khan ɗin na irin su kalmax ne irin su waye irin su wannan takadaran irin yadda sau gudanar da tsarin mulki sai suka ɗauko wannan tsarin suwa ga suke gudana kunga yanzu an raba gwamnati da mi da addini <clears throat> falizalika to da wannan ne nasabul hajib liyaqdi bainahu sai suka fitar da alhajib in ka so ka ce shine kaman barlaman shine majalisan ƙasa wanda ita ce wacce za ta rika hukunci tsakaninsu da daula tsakaninsu da 'yan ƙasa tsakaninsu isu-isu yanzu ka je kamar ƙasashen da faransa tema mulkin mallaka suna da kotun tsarin mulki wanda duk abin da ba a gane ba na tsarin mulki ana neman fassara da ƙarin bayani kotun tsarin mulki ne take bayani kun gane wannan to shine irin wannan suka sa fi maktalafu fihi min awaidihim cikin duk abin da suka yi saɓani na al'adun mulkinsu da al'adunsu da suke tafiya a kai to ba za su kai ma shugaban alkalai da yake hukunci da musulunci ba wajen wa za a kai wajen wancan tsarin yanzu duk abin da ya faru na rikicin siyasa na rikicin zaɓe na rikicin gwamnati efcc waye ana kai kotun shari'a musulunci ne eh wani kotu suke kaiwa kotun bature ko shine irin wannan ina ba ta mun gano wannan da kyau ma'ala ya ce wal akhazi ala yadi qawiyihim sannan wannan tsarin da suka fitar mai kama da kotun tsarin mulki wannan tsarin shi ke rike hannun mai ƙarfi ya hana shi zalunci wa da efi minhu da kuma yi ma mai rauni adalci game da haƙƙin shi da mai ƙarfi ne mai durmushi ala muktada fil yaqsuq amma abisa abin da ke cikin tsarin mulkin su. gane littafi ne na yasuk wanda akwai dokoki da tsare-tsaren gudanarwa su akan haka suke gudana wancan tsarin kuma na gudanar da addini da ke hannun shugaban alkalai ba ruwansu da shi wannan addini ne yanzu wanda ya so ya kama da tsarin ne tsarin najeriya ne <clears throat> waje alo ilaihi ma'a zalikan nazara fi qadayat dawawin suka ƙara ma wannan hajib ɗin ƙarfin iko kun gano wannan shi zai rika hukunci ga duk wani manya-manyan diwani files na gwamnati na wasu yarjejeniyoyi iri-iri tsakanin waɗannan al'umma da waɗancan tsakanin kamfanoni tsakanin ma'aikatan shige da fice kun gano wannan immigration kenan da kun gano wannan duk wasu tsari na gidan 'yan sanda gidan soja waye to a ƙarƙashin wannan yake wannan sai ya zama kamar misali ka ce majalisan ƙasa da take zama daren laraba take tattauna al'amarin ƙasa mun gano wannan da kyau ku a sultaniya duk wani abin da yake na gudanarwar gwamnati suke yi inda inda aka samu saɓani fi umuri ekpa'at na abin da ya shafi allowance na yan kasa ne albashi ne na mutanen gwamnati sannan filaye ne za a raba za a fitar da tsarin masana'antu ne titunan jirgi kun gano wannan da kyau ko duk abin da za a ware na kwangila ko wani abu to wannan bangare to suke kula da shi a bisa dokokin yasuk ina fatan kuna gano wannan da kyau mala ya ce luyin fizo mastakarrat alaihi auda'uddiyon suna tsara hukunci ne su zartar da shi akan abin da aka zartar na abubuwan da ya shafi suka tsakanin mutane ne ko ko tsakanin gwamnati ne da 'yan kwangila wa ƙawa'idar hisab da duk wani abin da ya shafi ka'idojin lissafi na abubuwan da za a gudanar inda na gwamnati ne to wannan ma'aikatan ake yin shi wakalar min ajallil qawaid wannan sai zama ƙa'idoji ne suka tsara mafi ɗaukaka wa afdalha kuma a wancan lokacin babu wani gwamnati da aka yi ƙoƙarin raba addini da daula wacce ta zo da tsari irin nata hatta ta hakkamal kifti fil amwal <clears throat> har aka waye gari kiftawa suka zama su ne suke hukunci akan dukiya ibtawan misra wal wa harajin arabi da kuma harajin da ake biya na ƙasa yanzu a dokan najeriya ba ana biyan ground rate man me suke kiran shi harajin filin an baka duk wata ko duk shekara kun tuna eh ba cfo ba ko an baka cfo duk shekara sai ka biya harajin wannan kasan mun gano wannan da kyau ku rent ground ne suke kira abin kama haka da yake kuna zaune a ghetto ne ba ku san haka ba mun gano wannan da kyau ku e eh mana mu da muke da filaye a GRA nan mu ne muka san waɗannan abubuwan mun gano wannan da kyau ku mu ne muka sani di shekara muna biya ma gidajenmu na wajen da filayenmu ba ga a nan ghetto ba wanda zai zo tambaye ka waɗannan abubuwan eh kun zauna lafiya mhm. kyan wallami kenan ba cizo ba ya kushi kyan wata lalace kenan Allah shi kyauta kun gano wannan da kyau ko to kun ga hata wannan tsare-tsaren ku wasu ya ce wai ya malamai za su suna magana akan abin da bai shafe su ba kai kasa wannan tsarin yanzu wanda ya sai da ake gudanar da tsarin gwamnati yanzu wannan tsarin an yi sama da shekara 800 ne fa amma ga shi a kan shi najeriya take gudanuwa tun kafin ibn taimiyya yana yaro ake waɗannan abubuwan ana sa a gaya maka ibn taimiyya ya taso wasu irin mutane ya taso cikinsu wasu irin shugabanni ne wani irin tsari ne don haka zo maka bayanin ibn taimiyya da irin canjin da ya samar za a gane ba ƙaramin ɗa aka yi a wajen nan ba in ba ka san wannan ba an gaya maka malami ne mai kaza mai kaza mai kaza sai ka dauka irin limamin unguwanku ne <laughs> ko gano wannan da kyau Allah ya sa mu dace malai ya ce wa kana li zaman an ya ta'athara al-mujtama' al-islami wal arab al-qadami bima hamala ilayhim ha'ula'i al-atraq al-ajam al atraq al ajam watatar al-muhtaddun mala yake cewa kana li zaman to sai zama lallai tilas an yi ta'assar al-mujtama'il islami zamantakewan musulmi su tasirantu wal arab da larabawa cin da yanzu mulkin kasan ya koma hannun wa hannun turkawa kuma musulmin da wancan shugaban alƙalai yake jagorantansu dole zamantakewansu su tasirantu alƙudama waɗanda suka rayu na da da can bima hamala ilaihim a atrak na irin wannan tsarin da waɗannan tarkawan suka ɗauko masu al'ajam waɗanda suke ajamawa ba larabawa ba wattatar da tatarawa almuhtadduna waɗanda suka shiri suka musulunta yanzu misali mu yanzu hausawa irin tsarin zamantakewan haɗaka da muke da shi a najeriya ya sa dole mun tasirantu da yaren wa turawa sun shigo mana da wasu abubuwa na ajamanci cikin hausa zai wahala yanzu yi awa ɗayan nan ina magana ban shige da wata kalma na turanci ba koya take kaga a yarenmu mun tasirantu na biyu a mujtama na malam bahaushe shekara 200 da ya wuce malam bahaushe ba zai iya sa yar guntuwar rigar ne fito waje ba ba zai iya ba kuma in ka shiga cikin Kasan hausa kaf ba za ka ga haka ba kun gano wannan da kyau ku sauran bahaushe ba zai iya sa wannan ba amma zama da waɗannan turawa sai muka tasirantu da tufafinsu muka tasirantu da lahajinsu, muka tasirantu har da wani ɓangare na ɗabi'ansu ma haka har cin abinci mun tasirantu yanzu mai ya haɗa malam bahaushe da safe ya samu ti ya samu biredi ya samu ɗan doya da ɗan kwai da ɗan kaza da ɗan dankali wai ya ci a matsayin abinci me hada bahaushe da wannan bahaushe ya samu ɗumame ya samu kokon shi da ƙosai kun gano wannan da kyau ko to masha Allah komi ya gyaru <laughs> yanzu kun gane yadda muka tasirantu da turawa muka tasirantu da 'yan boko yanzu mutanen maguma dole ko sun ƙi ko sun so sai sun tasirantu da 'yan polin nan ko a kusa ko a nesa yanzu misali wanda ya taso daga wani gari can irin nesa su soba su giwa a can duhu cikin karkaran soba in ya zo ya ga mata na yawo tsirara a nan wajen mamaki zai haka ne amma dan unguwan nan ko tsirara za ta yawa ba za ta ba shi mamaki ba da shekara arba'in da ya wuce baya suna haka wani batun kafin a haifi uwan shi ba kun gano wannan da ke ku a haka aka haife ta ta taso ta gansu ta yi aure ta haihu ɗanta zai taso ci gaba da ganinsu shi yasa abin da idan ka zai gani ka ce a'udhu billahi shi ya gani sai ci gaba da salati kun gano wannan da kyau ku shi yasa wani yake tambaye mu wai da gaske ne wai akwai mahaddata a unguwan nan na ce barkatai sun fi na unguwan ku ma. wai da wannan abin na ce haka haka haife muka gani to mun tasiranto wajen zamantakewa kun dai gane misalin da malai yake kawo mana na ta ko yake kawo mana nawa na tarkawan nan to shine sai malai ce sun tasirantu da su matuka cin da ba su bar waɗancan al'adun nasu ba min adatin kun jima ya ce na al'adunsu yanzu dan allah me ya haɗa musulmin arewa wai yana bikin wai ya shekara kaza zai yanka kek yanzu akwai wanda tije a sokoto me ya haɗa shi da yanka kek ku gano wannan da kyau ku tsakani da allah in banda dai tururuwa ta yi fuka fiki kun wani wannan da ku me ya hada dattijo don Allah da yanka kek musulmin arewa me hada shi da wannan abu kaga zama da turawa sai aka tasirantu ku me ya hada musulma za ta yi aure a ce sai ta sa wedding gown Kunga wani wannan me hada mu da wannan hayani za a zo ɗaura aure sai ga waye yanzu har 'yan matan amarya wasu suna za wajen ɗaura aure ga yin ya arna agun idi kun gano wannan da kyau ku? Allah shi kyauta sun tasirta da al'adu sai ce mai wa ahlaƙin da kuma ɗabi'unsu yanzu ga shekara 200 da ya wuce baya uba yana da iko da 'yanci a gidan shi 200 bisa 100 haka? amma yanzu fa bi yake a hankali in yana sai ya zauna lafiya zai rika kallon ina yaran suka karkata suke so sai ya bi su haka bature yake bature 'ya'yan yake bi kun gano wannan shi bature a cikin dabbobin ƙasa dabbobin gida tsuntsaye to shi agwagwa ne shi ko malam bahaushen arewa shi kaza ne shi ke gaba 'ya'yan na ne shi yasa ko hikima za ga kaza ta fiwa tabbatar mun gano wannan da kyau to sai aka waye gari a yanzu sai wai aka canza mu wai yanzu ƴaƴanmu ne ke gaya mana wa abin da kana da shekaru fa za shi wani ƙasa da kai ne zai gaya maka wa abin da ya kamata ka yi kuma kana nan kana jiran shi wai nan kan shi ya ɓaci ha ya dade bai ɓaci ba kun gano wannan da kyau kana da zai maka abin da ba shi kenan ba ka nemi faskari mun gano wannan da kyau ko sai ka zauna lafiya in ba ka ba wannan ɗabi'u na turawa to ba daidai ba ne shi ne suka ɗauko mana a wannan child art menene right act ɗin nan shiriritansa dai suka je suka kawo wai cewa wai yaron ka yake shekara kaza yana da ikon yi kaza a nan <laughs> kunga a nan ɗabi'un turawa ne ba mu da alaƙa da wannan kunga yanzu kamar ni in nema ubana ba daidai ba sai da kan ba wani abu kuma ni ba zan ji wani kaskanci ba sai dai kuma ka bude ma shedan wani department a cikin zuciyanka to a nan ne kuma sai ya so ya sa maka damuwa haka amma ba ba wanda zai ji wani abu amma wai dan ka kai adadin wasu shekaru to shi yafi karfin uban Wani dabi'an bature ne ɗabi'an bature ne aka zo mana da shi maka tasirantu wai yarinya katti aure sai ta gama wani abu sunan shi makaranta yakka ta balaga tana kai da komowa tsakanin uwarta da kai kun gani waya ce wai ba za a yi mata aure ba wai ba Ture ya ce sai ta gama sakandare wai ba Ture ya ce sai ta gama poli wai ba Ture ya ce sai ta gama fce wai ba Ture ya ce sai ta gama jami'a wai ba Ture ya ce sai ta kai shekara sha takwas wai ma doka ne in kai mata aure ba ta kai wannan shekarun ba wai za a hukunta ka a'a ikon allah kun gano wannan kaga an ɗauko mana ɗabi'un turawa an kawo zama da su sai muka tasirantu sai ga katon saurayi katon saurayi malam wasu ce wai ba zai yi aure ba wai bai da aiki duk wannan bayan gari da a'a duk gonakin da ke bayan gari ba aiki a wajen bature ya ce a shi ba zai yi aiki ba biro yake sa kaskaskas ya rubuta kan kai haka ya kashe su kun gano wannan da kyau ku? wannan yake so ba zai noma ba ba zai noman rani ba duk wani abin da za a yi na sana'o'i da aka samu da a ba zai yi ba yadda ɗan bature yake a shantake ci ma zaune to haka mu gaba ɗaya gasu haka ne ko ba haka ba ne kaga ɗabi'u zama da su ya ja mana wannan ku yanzu kun gane zama da waɗancan turkawa da ta tarawa ya ja musulmi a mujtama ɗinsu da kuma larabawa tasirantuwa da su ko da na hada da mu da su abin ya bayyana yanzu irin tasirin da zamantakewa da waɗanda ba musulmi ba ya yi ma musulmin arewa ɗaya ne da wanda aka mana munan tudun wada magume tukutukur gyalle su nan in ka hada da sabon gari iri ɗaya ne suwa suka fi illatuwa ɗancan duk inda ka jance sabon gari to sai da Allah ya gafarta Allah ya sa mu dace wa hadarat da kuma wayewa yanzu ka je Kaduna irin wayewan da 'yan Kaduna suke da shi sakamakon zaman turawa a wajen da cibiyan gwamnati na shekaru da yawa wannan wayewan ya ɗara wayewan da ake da shi a Kano ya ɗara wayewan da ake da shi a Katsina da zamfarar da sauransu haka ne 'yan wajen ma yaran Kaduna ko bai taba zuwa ko ina ba in ya je ya hada da wani ba Kano ko wani ba Katsine ko wani ba Daure ko wani ba bazamfare ko sai ga yan birni ne su ma suna state capital amma kana yana fara magana sai ka ɗauka sama yake da su wajen waye haka ɗan duk gyaran da aka yi a kano in ka je kaduna sai garin kaduna ya fi kano tsafta ga gyara an yi masu kyau amma an kaje kano sai ga ga kwata ga ledoji ga bola haka amma kaduna akwai ba aikin amma akwai me akwai tsafta saboda garin bature ne kaga tasirantuwa da suke da bature sai suka samu mai hazara wayewa ina fatan mun gano wannan da kyau kuma wannan tasirantuwa da aka yi fa da bature sai sa garin kaduna bai da sarki ka duba a katsina akwai sarki a cikin garin kano state capital akwai wa akwai sarki haka duk wani waje ka je za ga akwai sarki amma banda ina saboda bature bai yadda wani na sama da shi ba <laughs> bai yadda wani na sama da shi ba wani bawa Allah yake ban labari cike irin cimakon da janar hassan usman katsina yake mutane shi sanda ya ritaya zama yake kawai yana neman wa za a taimaka masu taimako su zuwa Sabanin manyanmu da in mai taimako ya zo to an ƙulla bala'i shi kuma zama yake da ma'aikata duk wanda ya zo da bukata za a kalle wa zai iya taimaka mai sai a rubuta takarda kawai a kai mashi kawai dole kuma ya mashi hayyararsu to cikin waɗanda ya taimaka ma a wani in yamuri gane lokacin da aka nemi sarautan katsina a wancan lokaci janar hassan usman katsina bai samu ba sai ɗan uwan shi ya samu wannan in yamuran kawai sai ya budget da duk abin da za a iya nema a kashe wajen naɗin sarauta sai zai samu janar ya ce ka rabu da su me aka yaka wata katsina ka je kawai za su bata maka lokaci a banza sarkin kadu ne kamata ka nema kawai a maka sarauta sai ya ce kalla ta shiga wata ne ya barin banza baka samun daga ishe <laughs> ya ce nan bariki ne <laughs> ana sarauta a bariki ne ba a yi yanzu ka je sai ga dagacin kauye na zare maka ido haka amma a nan bariki hakimi ma bai sai zare maka ido ba <laughs> ina gaya maka wallahi bai isa ba ba ma wai wani dagaci ba ba sai kamare shi ba na ruwanka da shi nan boko ake yi kuna fahimtar wannan da kyau ku to yanzu kun lura da hadara ku wayewan ba iri ɗaya ba ne yanzu ko malami ne a ce a waye gari ya fi ka ilimi idan a birni kake shi yana ƙauye to sai ka fi shi me yanzu ga malaman nan namu na zaure na tsoro ko da yawa sun fi wasu malaman da suke masallatai ba karatu ba da haya gaga ne ilimin da ya zankame wasu bance duka ba sa da ilimi fiye da yadda yake zato to amma kasantuwan ba su shiga zamani ba inda za je aikin hajji sai ga yana ta maƙe-maƙe ana magana ba zai yi ansawa ba ko taro muka zauna da ire-irensu a majalisar malamai za a tattauna bayani na ƙasa baki ɗaya da ya shafi addini Allah ga ga ilimin suna da shi amma ba su iya magana sai dai ce to malam ko za ku ce masu kaza ne in ga ce faɗi shi mm, mm, mm, me yasa bai da hadara bai da wayewa yanzu ka ɗauki wayewan da misra take da shi iri ɗaya ne da wayewan da ake da shi a saudiya saboda tura sun shiga wajen sun yi tasiri a kansu jama'ar annabi kuna gane wannan misalan ku ɗayyib da ce wata ƙalid da ƙoƙarin kwaikwayo yanzu ga yaro ya zo yana kwaikwayon tara suma a kai kun gano wannan da kyau ku kwaikwayo ne ƙila ya ga wani mawaƙi ne ko ya ga wani wa ɗan ƙwallo ne ko ya gano wanda ya birge shi dai haka sai tara kawai wanda ga ya sassa ko wando kaman ya yi kashi a wandan wandan ya mai nauyi mun gano wannan da kyau ko haka